وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله cikin ikonsa da ƙaddarawarsa mun haɗu a wannan masallaci na sa'adu bin abi waqas da ke wannan unguwa ta zango a cikin birnin kano yau ɗaya ga watan safar hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo sha shida ga watan ɗaya dubu biyu da goma don fara gabatar da karatu na wannan littafi mai suna sharhu sunna sharhu lil imam abi muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari wanda ya rasu a shekara ta 329 tun da yau za mu fara karatun wannan littafi abinda za mu karanta kawai yau bangon bangon abinda nake nufi da bangon za mu yi bayani akan me ma'anan sharhu me ma'anan sunna sannan me tarihin shi al-imam abi muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari to wannan na duba littattafan da suka yi tarjama akan rayuwarsa wanda ya kawo a takaice shine wanda zan bayar sai a yi photostat bayan an tashi kowa ya samu kwafi cikin siyar alamun nubala mujalladi na goma sha biyar ya kawo tarihin wannan malami albar bahari sunansa abu muhammad alhassanu bin ali bin khalafin shaikhul hanabila shine babban malamin mazhabar ahmad bin hanbal a zamaninsa alƙuduwatu imam zahabi ya ce yana cikin manyan malamai da ake koyi da su al'imamu kuma shugaba ne a cikin addinin musulunci abu muhammadin alhassanu bin ali bin khalafin albarbahari ita kalmar barbahari an samo ta ne daga wani magani da ake kawowa daga kasar indiya wannan magani da suke amfani da shi sunansa barbahar to shine yana cinikin wannan maganin ko yana siyan wannan maganin shine ake dangana shi ga wannan magani ake kiransa barbahari nisba ila barbahar wa hiya al-adwiya allati tujlabu min al-hindi wata magunguna ce da ake kawowa daga kasar hindu kamar da a cikin al-ansab juz'i na biyu shafi na ɗari da ashirin da biyar albarbahari alfaƙihu babban malami ne na fiƙihu kana qawwalan bil haqqi mutum ne da ya shahara wajen faɗar gaskiya baya jin tsoro baya jin nauyi wajen faɗar gaskiya da'iyatan ilal athari kuma yana kiran mutane su komawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a aqidarsu da ibadarsu da mu'amalarsu la yakhafu fillahi lawmata la'im baya tsoron zargin mai zargi wajen isar da abin da ya san gaskiya ne sahibal marruziya cikin almajiransa ko a cikin abokansa na karatu akwai wani malami da ake kiransa almarruzi shi malam almarruzi akwai tarjamarsa a cikin ɗabaƙatul hanabila juz'i na ɗaya daga shafi na hamsin da shida zuwa shafi na sittin da uku an yi tarjamansa sannan wasa hiba sahala bin abdullahi tustariya wani babban malami da ake bada kwatance da shi wajen tsoron allah da gudun duniya tasturi tustari to sun yi zamani guda shi ma tasturi wasu na cewa babban sufi ne amma sufaye irin na da masu gudun duniya masu riko da ƙur'ani da sunna don an tambayi wani malami mai tushen sufanci ice kitabu da sunna da cin halal sufayen da kenan ba na yanzu ba eh, to tarihinsa yana cikin ɗabaƙatun sufiya daga shafi na 206 zuwa 211 shi malam tustariya faƙila innal ash'ariya ha an ce malam ash'ari lamma kadima bagadada lokacin da ya zo bagadada ja ila abi muhammad barbahari sai zo gidan abu muhammad barbahari don yana jin labarinsa wajen yada sunna da karo da masu kaucewa sunna faja ala ya kulu radattu alal jubba'i radattu alal majus wa alal nasara sai malam abu hasan ash'ari yake ce mar ai na je wajen malam jubba'i na yi karatu na ma karanta maguzanci na ma karanta nasaranci faƙala abu muhammadin sai shi bar bahari ya ce mas la ma ta ƙudu ni da abin da kake faɗa ma ban san shi ba wala na arifu illa ma hul imamu ahmad mu ba ma san komai ba sai abin da imamu ahmad imamu ahlus sunna yake faɗa shine abin da ya dace da alƙur'ani da sunna ta kharaja shine abu hasan ash'ari ya fita wasannafa shi ma ya je ya sauka daga waccan aƙida ya wallafa littafi mai suna al'ibana an usulid diyana falam yuqbal minhu wasu suka yi ya suka ikarka wa min ibarati sheikh al-barbahari malam zahabi yace daga cikin irin kalmomi da aka sani daga malam sheikh al-barbahari qala yana cewa ihzar sigar al-muhdathati min umuri ku nisanci 'yan ƙananan abubuwa da ake ƙirƙirowa daga sunan addini komai ƙanƙantan abu inda an ce bida'a ne ya ce ku nisance shi fa inna sigaral bida'i ice domin ƙananan ta udu kibaran yau da gobe sai ta koma manya fal kalamu rabbi magana akan Allah azza wa jalla muhdathun a ce sai kayi magana ka faɗi ka shiga falsafa ka shiga waye ilmul kalam ice wannan ƙirƙirarren abu ne wa bid'atun bid'a ne wa dalalatun kuma bata ne domin ba wanda ya san Allah kamar manzan Allah duk mai san ya san Allah ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai nuna masa wane ne Allah fala na takallamu fihi ba ma magana akan Allah illa bima wasafa bihi nafsahu sai da abin da Allah ya siffanta kansa da shi wala na fi sifatihi lima wala kaifa ba ma cewa lima yaya ko kaifa kamar yaya ko limaza saboda me ba ma wa Allah waɗannan shishigin wal qur'anu kalamullah qur'ani maganan Allah ne wa tanziluhu wa nuruhu laysa makhluqan saukar shi Allah saukar da shi haske ne daga wajen Allah ba halitta bane wal mura'u fihi kufrun jayayya wajen ayoyin alqur'ani kana jayayya da qur'ani wannan yana iya baruwa zuwa ga kafirci qala ibnu batta malam ibnu batta yace sami'tul barbahariya naji malam barbahari yana cewa al mujalasatu lil munasahati zama domin a wa juna nasiha fatahu babil fa'idati shi yake buɗe ƙofar fa'ida in dai za a ce zo mu zauna mu tattauna mu fahimci juna to ana samun fa'ida wal mujalasatu lil munazarati amma zo mu musu galqu babil fa'idati shi yake rufe ƙofar fa'ida inda an ce a zo a yi musu ba a fa'idantuwa ya kulu ya ce na ji shi yana cewa lamma a Hazal hujjaj ko lamma uHizal hujjaj lokacin da aka kama alhazai karamita sun kama alhazai suka azabtar da su suka kakkashe wasu yana cewa ya qaum in kana yahtaju ila ma'unatin inda yana buƙatuwa zuwa ga taimako mi'ata alfi dinar wa mi'ata alfi dinar wa mi'ata alfi dinar hamsa marratin awantuhu ice shi sarkin garin wanda yake so ya kwato alhazan da karamida suka kama da wanda suka kashe ice da yana buƙatar kuɗi dubu ɗari sau dubu ɗari sau dubu ɗari har biyar ya ce da a cikin almajirai na zan sa su haɗa mar sai malaki wannan yana nuna matsayinsa a wajen al'umma inda zai ce a tara waɗannan miliyoyin kuɗi don a taimaka addini girmansa da al'umma suke gani wajen yaɗa sunna za su tara wannan kuɗi a taimaki addini sun maƙala ibnu batta sannan ibnu batta ya ce lau'ara da hala hassalaha minan nasi da ya buƙaci wannan kuɗi da mutane sun tara masa Ƙala abul husayn bin farra kana lil barbahari mujahadatun ya ce malam barbahari mutum ne mai ijtihadi wa maqamatun yana da matsayi fi dini a cikin addini wa kana al mukhalifuna yughlizuna qalbal sultani alaihi dan haka ne yan bid'a suke zuga sarkin garin ya dau mataki a kansa da makarantarsa kullun su kai ƙara fada ya yi kaza ya ce kaza ya aikata kaza ba an yi kaza ba su yi kaza ba sun yi kaza kullun ake zuwa fada ake masa sharri shi da almajiransa saboda yana karantar da sunna fa fi sana ihda wa ishirina wa salasimi'a aradu habsahu yace a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya sai da suka ziga sarkin garin ya ga ƙarama a ɗaure shi fahtafa so da aka sai ya ɓuya aka daina ganinsa wa ukhiza kibaru ashabihi sai aka bi manyan almajiransa aka dandanke su wa humilu ila aka ɗauke su aka kai su basra fa aqaba Allahu al-wazira shi wazirin garin da ya sa aka yi masa wannan wulakanci sai Allah ya saukan masa da bala'i aka kama shi aka yanke harshensa shi ma wani mai sarautar ya zo ya musu juyin mulki aka kashe sarkin nasa shi ma aka kashe shi aka ce shi ya dawo ci gaba da karatunsa wa adallahu albarbahariya ila hashmatihi Allah ya dawo da shi zuwa ga kwarjininsa da mutuncinsa wa zadat ko matsayinsa ya karu wa kasura ashabuhu almajiransa suka karu yace fa balagana annahu jtaza bil janibil garbi yace labari ya isa mana jihar imamu zahabi a cikin siyar alamun nubala mujalladi na goma sha biyar yace labari ya isa mana ya ketare ya koma ɓangaren wato yamma fa a ƙasa shine wata rana ana karatu da ku gane matsayinsa sai atishawa yace alhamdulillah wanda suke da suka ce yarhamukalla saboda yawan almajiran da yarhamukalla din duk sai gari ya ce yarhamukalla sai na baya suka ce me ake ci aka ce ai malam ne ya tisha su kuma suka ce yarhamukalla kuma da suka ce me yake faru aka ce malam ne ya tisha aka ce duk gari sai duk mata a cikin gida sai sarkin gari ya ce me yake faruwa ne aka ce ai malam ne atishawa shine duk gari aka ce yarhamukalla ya ce kai wannan hatsari ne ga mu. irtafa'a dijjatahum ice sai da wato ruguginsu ya ɗaukaka hatta sami a hal khalifatu har sai da sarkin gari ya ji fa bira bil hali aka sanar da shi nan take fastahawalaha summa lam yazal mubtadi'atu tuhishu qalban Rabi. yan bid'a ba su gushe ba suna ziga wato suna fusata zuciyar sarkin garin ya ɗau mataki a kansa hatta nudiya fi bagadada har wata rana sarkin garin ya sa kai shela a bagadada la ya ji tamiu ithnani min ashabil barbahari kada a ƙara ganin mutum biyu almajiran barbahari suna tattaunawa faktafa nan ma sai aka daina ganin sa wato fiye mustatiran a ɓoyen nan ya rasu fi rajabin sana samanin wa ishirina wa a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara nan Allah ya karɓi ransa fadufina bidar ukhti tuzan aka binne shi a gidan yar uwa wani mutum da ake kira tuzan faqila innahu lamma kufina lokacin da aka sa man likafani wa inda al-khadim akwai wani mai hidima a gurin salla alaihi wahadahu mutum ɗaya ya masa sallah fa nadara hiya min rawhash ita kuma sai ta leƙa matar ta taga wa ɗalabatil khadima tana neman fara'atil baita mal'ana rijalan sai ta ga gidan ya cika da mutane fi siyabin bidin suna sanye da fararen tufafi yusalluna alaihi suna masa sallah fa khafat sai ta ji tsoro wannan matar wa talabatul khadima tace ta nemi mai hidiman nan fa halafa annal baba lam yufta ita wallahi ba buɗe kofa ba wa qila innahu taraka mirasa abihi tawarru'an lokacin da babansa ya rasu aka kawo masa gado wa kana saba'ina alfan dubu saba'in sai ce babansa wajen kasuwancinsa yana ɗan haɗawa da wasu abubuwa don haka a kai baitul mali a raba talakawa qala ibn najjar rawa anhu abubakar muhammad bin muhammad bin usman wa ibn batta wa abul husayn bin sam'un فروي bin Sam'un سمعون أنه سمع أبو البحاري يقول رأيت بالشام rahiban fi sawma'atin yace na ga wani mai bauta a ƙasar sham a cikin hasumiyarsa haulahu ruhbanu ice naga an kewaye shi wato masu manyan malaman yahuda sun kewaye shi ya tamassahuna bisawma'a suna shafa wannan hasumiya tasa fa qultu li hadathin sai na kira wani matashi a cikin su nace bi ayi shay'in utiya haza me yasa aka bashi wannan matsayi qala subhanallah mata ra'aita Allah yuti shay'an ala shay'in wa ga ma Allah sai an wani abu yake bada wani abu qultu hadha yahtaju ila idahin ce sai nace wannan yana buƙatan ƙarin bayani faqad yu'ti Allahu 'abdahu bila shay Allah yana iya baka komai baka yi komai ba wa qad yu'tihi ala shay'in kuma kana iya wani abu Allah ya baka wani abu lakin na shay'an allazi yu'tihi Allahu 'abdahu thumma yusnihi alaihi huwa minhu aidan haka abinda Allah zai baka kuma kai ma ka bayar iyade ka kuma dai daga Allah ne ka bayar kuma Allah ne sa ka ba wani qala ta'ala wa qala alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hada nala. wa fi tarikh Muhammad bin Mahabdi anna fi sana 23 aw qa'a bi ashab al-barbahari fastatara nan ma dai a wannan shekara aka sake kai ƙararsa wajen mai mulkin wannan zamani nan ma dai ba a ƙara ganinsa ba wata tubbiya ashabuhu wa nuhbat manaziluhum aka bi ba almajiransa aka ɓaci gidajensu wa asha saba'an wa saba'ina sana ya rayu shekara saba'in da bakwai wa kana fi akhir umrihi qad tazawwaja bi jariyatin a ƙarshen rayuwarsa yi aure to wannan shine abinda al-Imam zahabi ya faɗa a tarjaman al-Imam al-Barbahari kun ji asalin sunansa kun ji asalinsa ɗan ƙasar iraki ne a bagadaza sannan ya rayu shekara saba'in da bakwai sannan ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara sannan ya yi aure a ƙarshen rayuwarsa sannan kun ji almajiransa da malamansa da abokansa da ya karatu a gurinsu dama abinda ake bukata kenan an ji alkunyarsa an ji kuma dalilin da yasa ake ce masa barbahari asali daga wani magani ne da ake kawo daga indiya watakila yana sai da maganin shi da ake dangana shi zuwa gare shi ake kiransa barbahari zuwa ga barbahar wannan shi ne kaso na ɗaya abin da bangon ya shafa sai abu na biyu sharhu sunna sharhu dama an sama ma'anar sharhu Shi ne a yi bayanin abu dalla-dalla alam nashrah laka sadarar ba mu muka yalwata maka kirjinka ba a yalwata bayani a fito da a bayani dalla dalla a faman sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih kun ga sharhu kenan sharhu sudur a yalwata maka abu a faɗaɗa maka shi yadda zaka gane shi a cikin sauki shi yasa ake cewa a yi masa sharhi ma'ana a ƙara masa bayani a fito masa da abun fili shine ma'anan kalmar sharhu sai kalmar sunna ita kalman as-sunna tana da ma'anoni da dama domin sunna ta zo a cikin alkur'ani kalmar sunna ta zo a hadisi kalmar sunna ta zo a luga kalmar sunna a wajen malaman hadisi kalmar sunna a wajen malaman usulul fiqh kalmar sunna a wajen malaman fiqhu kalmar sunna a wajen malaman suluki da akhlaq kalmar sunna a wajen malaman aƙida kun ga kenan abu takwas za mu bayani yanzu kalmar sunna a tsagwaron harshen larabci kalmar sunna ta zo a tsagwaron harshen larabci a cikin littafin luga wanda suka damu da karatun luga ɗalibi kamata a ce yana da littafin luga al-mu'tamad kama ce kana da abin nan al-mu'jamul wasit ko kana da as-siha na al imamul jauhari ko muhtaru siha na abubakar razi ko lisanul arab na ibn manzur al-ifriqi ko tajil arus na imam zubaidi da sauran tafalluga amintattu waɗanda ake dogaro da su wajen sanin asalin kalma da sun ce kalmar sunna a tsagoran harshen larabci tana nufin hanya ko tafarki tafarki ko hanya ko al'ada sira hasana kanat aw sayyi'a at-tariqa hasana kanat aw abu mai kyau da mara kyau in ya zama al'ada ana bi to ana kiransa sunna kenan ma'anan sunna a tsagwaron harshen larabci al'adatu wasiratu wa tariqatu hasanatan kanat aw sayyi'atan shine ma'anansa a tsagoron harshen larabci Ina cafa awwalu rabin sunnatan man yasiruha sannat lahum aba'uhum kun ga sanna sun dora su akan wani tafarki min sunnatin sannat lahum aba'uhum kun ga ma'ana sun dora su akan wani tafarki na wani al'ada ko na wata sira sananne wannan shine ma'anarta in ka koma cikin tsagwaron harshen larabci in kana bincike a kai sai sunna a cikin alkur'ani Allah ya ce qad khalat min qablikum sunanun sunnatallah ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا kun ga sunna ta zo qad khalat min qablikum sunanun nan sunan jam'ina sunna ana mata a ce sinan ko sunan ko sanan wajen jam'inta sunna zaka cewa sinan ko sanan ko sunan an gane ko kun ga kenan kalmar sunna ta zo yadda aka saba amfani da ita a ce alƙur'ani wala tajidu li sunnatina in ga yi ta sunnatuna Allah ya dangana sunna gare shi qad khalat min qablikum sunanun wasu al'adu sun gabata wata sira ta gabata wani tarihi ya gabata wani abu ya gabata sunnatallah sunnar Allah sunnar Allah yana nufin abin da Allah ya saba yi na tseratar da mutanen kirki da halakar da mutanen banza shine inda sunna ta zo a cikin alkur'ani sai abu na uku inda sunna ta zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa zai iya kawo mana wani hadisi da ya zo da kalmar sunna na'am alaikum bi sunnati kun ga sunna ta zo wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ku rike sunnata da sunna khalifofi na shiryayyu sai kuma wanne hadisi man man sanna sunnatan hasanatan fa wa ajru man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyama la tattabi anna sunana man kana kum shibran bi wa zira'an bi zira'in faman ragiba an sunnati falaisa minni to na'am man tamassaka bi sunnati da ikhtilafi ummati kalqabir alal jam wanda ya rike sunnata da kyau lokacin da al'umma ta suka wargaje annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar ya rike garwashin wuta ne kun ga akalla an samo hadisai da dama ko da kalmar sunna ta fito a ciki yanzu mun samu sunna a lugha sunna a Alƙur'ani sunna a hadisi sai ma'anar sunna a wajen malaman a hadisi malaman hadisi in sun ce sunna suna nufin abubuwa guda bakwai su ne sunna a wajen malaman a hadisi ne maru ya annin nabi ko ma nuƙila annin nabi sallallahu alaihi min ƙaulin au fi'ilin, au taqririn au wasfin khalqi au wasfin khuluqi aw sira qabla al-bi'sati aw sira ba'da wannan abu bakwai su ne ma'anan sunna a wajen malaman hadisi to sun ce sunna abu bakwai ne na ɗaya maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka rawaito sun tabbata ya faɗa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka tabbata ya aikata abinda aka yi a zamani ko a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata ya tabbatar da su ko kuma siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta wanda suke zuwa hadisi ana mana bayanin yadda Allah ya halicce shi da kyau da kamala da jamala da Allah ya bashi ko kuma bayani akan kuluk ɗabi'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da halayyarsa yadda yake zama da jama'a wajen haƙurinsa gaskiyarsa amanarsa tausayinsa rahamarsa jin ƙansa, sallallahu alaihi wasallama ko kuma a kawo mana bayani akan kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarihinsa da tarihin annabi bayan an aiko shi wannan abubuwan guda bakwai su ne ake kira a sunna a wajen malaman hadith to yanzu kowanne guda ɗaya daga cikin bakwan nan sai kun kawo misalai guda shida shida sannan za a wuce na farko bayani akan sunna ƙaunin nabi a ƙawalin nabi me misali na maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya haddace wata magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zai kawo mana ita a matsayin misali kamar me innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa kun ga misali guda ɗaya kenan na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin sayyidina Umar innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wanda ya zama as-sunna al-qawliya magana annabi sallallahu alaihi wasallama ce sahabbai suka ciro mana kun ga an samu kauli daya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kun ga misali ne na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am idza mata al-insanu ibnu adam bai inganta ba wanda ya cikin sahihu muslim idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafau bihi ba'da aw waladin salihin yad'ula shi ma misali ne na magana annabi sallallahu alaihi wasallama alkalimatu tayyibatu sadaqa shi ma hadisi ne sahihi misali na magana annabi sallallahu alaihi wasallama laysa minna man laqama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliya shi ma misali ne na magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya baya tare da mu wanda in musifa ta taso masa maimakon ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a ganshi yana marin kuncinsa yana yaga rigarsa yana na shiga uku na lalace wa gaya man an shiga uku ana fitowa da wuri ka shiga ɗaya mana da farko na'am almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama misali na biyar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kun ga an samu saura ɗaya to kika yawa to sai mu tsallaka kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa zai kawo mana misali na wani aiki ba faɗa ba wani aiki da sahabbai suka ce manzan Allah sallallahu ya aikata kaza ba ya ce kaza ba yanzu mun tsallaka mun bar bangaren kaulu mun dawo bangaren as-sunna al-qauliyya ma'ana ayyukan da abubuwan da manzan Allah aikatawa yi me misali na'am kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi kulli shay fi tarajjulihi wa tanawulihi wa fi uhurihi wa fi kullihi kun nana Aisha take bamu mu ta ce yana ƙayatar da manzon Allah sallallahu da abin da zai fara ya fara da dama in zai alwala hannun dama yake fara wankewa in ya zo kafa ta dama yake fara wankewa Da abin da zai yi da dama ya ci da dama ya sha da dama ya bayar da dama ya karɓa da dama in ka ga amfani da hagu sai wajen tsarki da makamantansu to aiki ɗaya kenan sallallahu alaihi wasallama eh. iza da halal khala'a ƙala ka ce ƙala eh. eh. to fa ƙala ai ya zama ƙauli kenan <laughs> fi'il kawai muke so na. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi ko wani hali annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah kaga nan aiki ake faɗa na'am kana idza sajada lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idza raka'a kenan ba idza sajada ba idza raka'a in yayi ruku'u baya noke kansa ya haka ya ciki ko baya dago kansa haka sama yana kallon jama'a mun ga misali ne na aiki to an kawo uku ina hufazin sunna din ne ina mahaddata ayyukan annabin suke sallallahu alaihi wasallam ku matso kusa ku ba da gudunmawar ku ana neman ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam misali na'am kana yanfudul ma'a biyadaihi in ya gama alwala yakan sa hannunsa yana shashshaka ruwa daga jikinsa sallallahu alaihi wasallama wa kana la ya'kulu muttaki'an annabi sallallahu alaihi wasallam baya kashin gida in zai ci abinci ya kashin gida daga kwance ya ci abinci baya yi sallallahu alaihi wasallama saura ɗaya ko na'am ice kana qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama maddan maddan harfan harfan karatun annabi sallallahu alaihi wasallama daki daki yake dalla dalla kuma yana jan kowane harafi ya bashi haƙƙinsa to misali kenan guda shida na ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu tsallaka kuma bangare na uku shine abubuwan da ba annabi ne yayi ba ba kuma cawa yayi ai ba amma an yi a gabansa ya yi shiru ko ya nuna yarda ko ya nuna amincewa ko ya yi murmushi ya nuna dai abin bai saba Allah ba don ya saba Allah baya shiru akan saban Allah so shi muke so misalai na'am a matso yawwa ya ce ga misali ɗaya ya ce wa ma Yudiri ka anna haruka idribuli bi sahamin wannan ya yanko mana ne daga kissar sahabban nan da suka yi tafiya a hadisin bukhari suka sauka a wani gari aka hana su abinci sai kunama ta zo ta harbi sarkin garin ya suma suka samu sahabban suka ce a cikin ku akwai mai maganin kunama suka ce eh muna da shi amma ba za mu muku ba sai in za ku biya mu suka ce mun yadda za mu biya ku suka ce to ku kawo mana ruwa sai aka kawo ruwa sai wani sahabi ya karanta fatiha akan ruwan ana zuwa ana kuza ma wancan wanda kunaman ta harba ya sha nan take sai ya tashi sai suka kawo tumaki guda arba'in suka ba waɗannan sahabban an koma bayan gari za a raba sai wani sahabi ya ce shi fa bai taɓa ganin annabi ya yi wannan ko ya ce ai ba don haka an aikata bida'a sai an je an tambayo manzon Allah tukunna sallallahu alaihi wa sallama to suka tafi da awakin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce wa ma a'lamaka anna haruqa idribu li bi wa ya sanar da kai fatiha tana kasancewa ai ruqa da ita to ku raba haddani kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ba cewa wai ai ba amma da aka yi bai saba shari'a ba ya tabbatar to an samu takarir guda ɗaya saura biyar na'am كنا ice ga wani hadisi sahabbai suka ce mun kasance in an kira sallan magariba kafin liman ya fito muna, muna yin nafulfuli annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan mu bai hana mu ba bai kuma umarce mu ba duk da wani hadisi ya zo sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghribi liman sha'a amma misali kenan na biyu na taqrir na'am kuntu anshidu fi huwa man huwa khairun fi masjid na'am hadisul jariya ko yace ga hadisul jariya misali ne na taqrir shi hadisin jariya yana cikin muwadda malikin Allah ji kan imam mali ya masa rahama ya saka mada alheri ya rawaito hadisi a cikin kitabul itqi cewa akwai wata baiwa ta wani sahabi ana kiransa mu'awiyatu bin sulam hikami ko hukami wannan sahabi yana da baiwa ya bata kiwon awaki da ta tafi kiwo din sai ta yi sakaci kula ta cinye ɗaya da ta zo ta gaya masa sai ya kwaɗa mata mari cikin fushi da ya huce kuma sai ga ai ba laifinta ba ne, laifin mai ta za a mare ta dan kura ta cinye akuya sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari yace baiwa ta ce ta yi min sakaci kura ta cinye min akuya ni ko mutum ne mai saurin fushi shine na mare ta yanzu ya kake gazan yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka ka zo da ita da ya zo ya zo da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aina Allah qala fi sama qala man ana qala rasulullah qala a atiqiha fa innaha mu'mina ita ni wa ina Allah tace sama ni waye manzon Allah yace ka yanta ta mu'mina ce kun ga annabi ya tabbatar mata da abin da ta nuna ko da abin da ta faɗa to wannan shine misali na takarir guda uku saura guda uku na to ai ba mu tabbatar masa ba hadisin sai sala ba zai zama misalin takarir ba domin annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli mu ko muna son misalin abinda aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi yace ai ba ba shi yayi ba wani sahabi yayi annabi yace yayi ta hanyar yarda ko amincewa ko yin shiru na'am ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya ga larabawa suna koyan harbi sai yace irmu bani isma'il fa inna abakum kana ramiyan ku je ku ta harbi ya ku ƴaƴan isma'il baban kuma ƙwararren maharbi ne kun ga ba shi yasa su ba amma ya ga suna yi kuma ya yaba musu to an samu misali nawa kenan saura biyu eh suna kilili ya ce ga hadisin kilili wanda ake kun san dabino akwai namiji akwai mace shi namijin baya yaya sai dai ta fure kawai ta tsawo ita ko mace take yaya ita kuma in ta yayan yayan ba sa nuna da wuri sai an ɗebo furzar wannan namijin an barbada akan mace, macen shikenan sai kuma kaga yayan sun yi kyau to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina ya ga suna wannan wahalar sai musu magana akai da ba ba sai zama abin ya bai yi kyau yadda ya saba ba da ya tambaye su suka ce ai wannan dabarar da ake yi din ita ce ta sa wannan abin yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su ci gaba da yi kun ga nan ma an samu misali na takarir saura guda daya to ina masana sunna din ina mahaddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku matso na'am yawwa ranar sallah ba ka ce ranar sallah akwai wasu 'yan mata da suka zo annabi sallallahu alaihi ya ce ranar sallah ka a hana mata su kaɗe kaɗansu ranar sallah da ranar kai amarya su kaɗai aka ba da dama a kiɗa amma duk wata rana ba a kiɗa a cikinta sai kai amarya ita ba kai amarya don a bambanta aure da zina so hayaniyar da za a ji an ka amarya kowa ya san an yi aure gobe da safe in ya ganka da mataka kun wuce ya san mataka ce bisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bambancin haladdin kenan da haram a ji hayaniyan nan ta mata sun zo da amarya da kuma ranar sallah to shine wasu yan mata suka zo da abinsu suna bugawa sai sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu bai ce kala ba na abubakar ya shigo gansu bai ce ya ce shedani a gida annabi sallallahu alaihi wasallam so da ya san kida shedanci ne sai ce a kyale su yau sallah ce kenan an ba su sauki su ranar sallah to da na Umar ya shigo sai suka tafi da gudu har wata ta jefar da abin ta zauna a kai ya burme sai ce ya ku bayan Allah yaya da kuka ganni duk kuka firgice kuka razana ce ai kai abin tsoro ne kafin ya ba su uh, uh, magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amsa magana dan khattab wallahi ba za ka shiga tafarki shaidan ya shiga wannan tafarkin ba kun ga misali ne wannan na a sunna a takaririya to saura ɗaya ya cika shida to sai mu tsallaka ɓangare na hudu yanzu mun kawo misalin a sunna alkauliya a as-sunna al-fi'liya as-sunna sura siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama na halitta muke so a kawo mana misalin hadisi guda shida wanda yake magana akan siffar jikin manzon Allah mai daraja mai girma sallallahu alaihi wasallama ina masana annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tso na'am kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasi ahsanan nasi wajhan sallallahu alaihi wasallama Anas yana ba mu labari ya ce annabi ya fi kowa kyan fuska kamar wata daren goma sha biyar idan ya shigo za ga fuskarsa tana walwali tana kyalkyali tana sheƙi sallallahu alaihi wasallama an samu hadisi ɗaya da ke wasafa mana yadda siffa annabi sallallahu alaihi wasallama take na'am laysa bi tawil al-ba'ini wala bi qasir al-mutaraddid wanda ya ce kuma ga wani hadisi wani yana siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa bil dawilil ba'in wala bil qasiril mutaraddi yace annabi sallallahu alaihi wasallam an ka hango shi ba dogo bane ne ba kuma gajere bane ba wada bane ba garawa da bane matsakaici ne a cikin tsawonsa sallallahu alaihi wasallama na'am kana sallallahu alaihi wasallama kasrul lihiya kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaffal lihiyati wani sahabi yana siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana da cikakken gemu da ya bai fura a gemun sa ba ko a kansa ba sai kwaya goma sha bakwai sallallahu alaihi wasallama an samu misali uku na'am eh min kaffi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anas yace ban taba wani dibaji wani irin yaji ne mai santsi ko alhariri ba mafi laushi daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Na. kana sawa albadani sadari. wani yake siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da tumbi sawa albadani ne wa sadari. in ka hango cikinsa da kirjinsa zaka ga sun yi daidai bai tumbi ba sallallahu alaihi wasallama to saurana saura biyu ko saura misali biyu na mai gilas sallallahu alaihi wa sallama ice wani ya Tomar mar kana wasi almanki baini annab sallallahu alaihi sallama yana da yalwatattun kafada sallallahu alaihi wasallam ba mai tsokakken kafada bane sallallahu alaihi wa sallama kaga dan birni da gilas sa amma ya san annab sallallahu alaihi sallama Na'am. ghana a jalal ainihin annabi sallallahu alaihi yana da daradaran idanuwa masu kyan gani sallallahu alaihi wasallama to kaga wanda ya wasafa mana shi ba mai tsukakken ido ba ne ba mai zurfin ido ba a idansa dara-dara ne masu kyan gani an cuɗanya su da ɗan ja kaɗan yadda ba su fari gau ba ba kuma su haske gau ba don ka ɗauka idan mara lafiya ne sallallahu alaihi wasallam to an samu misali kenan yanzu na hal na annabi sallallahu alaihi shi shida kenan ko to sai khuluq khuluq halayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama lam na'am can baya na'am dattijo kana khuluquhul na nana aisha tace in kana so ka gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ɗauki alqur'ani duk abin da ka ji an ce mai gaskiya mai amana mai mutunci mai karamci mai tausayi mai rahama mai jin kai jarimi mai gaskiya to duka annabi ya cika wasallam na'am asdaqahum hadithan wani sahabi yake gaya mana duk duniya ba mai gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wala mutafakisha wani yana wasafa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce lam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai san alfasha ba baya ashariya baya ƙarya baya zumɗe baya yi da mutane duk abin da ka shina mummuna sunansa alfasha baya fita daga bakinsa bai kuma mai kallafa wa kansa alfashan bane sallallahu alaihi wasallam uku kenan layyinul arikati wani yana wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai taushin ɗabi'a ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda ya zauna da shi sai ya yi sha'awar ya ƙara zama da shi matansa suna sha'awar ya shigo abokansa suna sha'awar ya fito an ji daɗin zama da shi a ciki an ji daɗin zama da shi a waje ba irin mai gidan da matansa za su dinga ku bari ya fita bane ko kuma abokan suna ku bari sai ya shiga gida mayi ko ku bari sai ya fita mayi a'a in ya fita matansa suna Allah ya sa ya dawo in ya shiga abokansa suna Allah ya sa ya fito da shigarsa da fitarsa duk alkhairi ne sallallahu alaihi wasallama saura biyu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan wani yake ba mu kyauta annabi sayyidina umar ya ce ya rasulullah in babu ka ce babu mana yace baki na bai iya babu ba in dai zaka ce ba ni ko shikenan zan dauka in baka wata rana ya sawo riga ta masa kyau sabuwa kar sai wani sahabi yace ce ina so sai ya shiga cire ya mayar da tsofaffin ya kawo masa sabo ya ce na baka to shine yake cewa kana rasulullah ajwadan nas shine mafi kyautan mutane musamman a cikin watan ramadana in yana kyauta sai ka ɗauka guguwa ce ta taso sallallahu alaihi wasallam na'am wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya udul marid wannan ma ɗabi'a ce mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi yafi kowa girma yafi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa mutunci yafi kowa isa yafi kowa martaba amma an baka da lafiya sai je ya duba ka sallallahu alaihi wasallama to an samu nawa kenan shida ya cika ko to sai bangaren kuma a asira qablal bi'sati wa zai gaya mana wani abu muhimmi da ya faru daga shekara arba'in zuwa ƙasa kafin awa annabi sallallahu alaihi wasallama annabta wani muhimmin al'amari da ya faru na tarihi a lokacin muke so guda shida ashabul fil wanda ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisatu shaqqu sadr wannan yace muhimmin al'amari da ya faru wanda za a bada misali da shi akan sirar annabi kafin aiko shi shine tsaga kirjinsa da aka yi wanda yana dan shekara hudu zuwa biyar yana wajen halimatu sa'adiyya sun fita kiwo mala'ika jibril ya zo da wani mala'ika yace huwa huwa yace huwa huwa shi ne yace suka kama shi suka kwantar da shi suka tsaga kirjinsa suka ɗauko zuciyarsa suka sa suka wanke suka mayar tas sannan suka ce a auna shi aka auna shi da mutum goma ya rinjaye su ɗari ya rinjaye su dubu ya rinjaye su ya ce ba shi haka da za ka auna shi da duk al'umma sai ya rinjaye ta shi kun ga wani abu ne ya faru kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama na tarihi na'am wa sulhun da ya yi lokacin da za a gina ka'aba ya ce an zo a shawa yana ɗan shekara 36 ka'aba ta samu gobara sai shashin ta ya ƙone aka ce a zo a sake gina ka'aba an zo wajen gini ɗin an gama gini wajen ɗora hajarar aswa sai rigima ta ɓarke kowa yana so ya ɗora don ya shiga tarihi don duk wanda ya ɗora an zo za a ce wane ne ma ya ɗora kun ga sunansa ya fito sai rigima da kokawa ta tashi ana ta rigima sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo suka ce to yanzu a bari dai duk wanda ya shigo ta kofar can shi zai raba rigiman nan sai ga manzon Allah ya shigo suka dinga ja al ja al ma an san ka da aminci da gaskiya zo kai mana hukunci ya za a yi duk kabilan nan kowa yana so ya dora ga ya mana yadda za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayafin mayafinsa ya ce a dora kai ce ko ce ta turo wakilinta gana ka samu wakilai din da ba ka bai ka tura wakili kowa ya zo ya kakkama aka daga gaba ɗaya ce to duk kun ga ya daga aka daga aka kai aka dora ya gyara masa zama suka ce wannan hukuncin yayi daidai wannan shine misali na abu na biyu da ya faru kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a kana yar alganam haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin aiko shi yana kiwo shi yasa yake cewa sahabbai babu wani annabin Allah da bai kiwo ba suka ce haka yace hanni ni ma na yi kiwo sallallahu alaihi wasallama saboda annabawa ana so a koya musu training na mu'amala da mutane sai a fara hada su da dabbobi don su saba da hakuri kafin su shiga cikin mutane yasa duk mai kiwon awaki da tumaki za ga yana da hakuri wani ya ce ban da shi kai kana kiwon ne ba ka da hakuri abu na hudu muke nema ya ce wai kasuwancin da ya yi na na khadija lokacin haɗuwansu da nana khadija yana yin kasuwanci yana karɓar kuɗinta yana zuwa yana kasuwanci suna raba riba wani abu ne da ya faru muhimmi ko wanda suka tafi da maisara zuwa ƙasar busra ta ƙasar sham wanda ana aka yi kasuwanci aka samu riba wannan amana ɗin da nana aisha ko nana khadija ta gani tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da ya alakanta aure tsakaninsu domin samu misali guda hudu saura biyu haka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wa za su tafi shi da amminsa zuwa kasuwanci kasar sham sai yana tafiya girgije yana masa inuwa kuma ya zo ta gindin bishiya ya zauna inuwa sai inuwar sai reshen ya dawo wajen da annabi yake masa inuwa to wannan shi ma hadisa ce ta faru yana cikin asira sahiha ta shek albani sai ɗaya ya rage a yan faɗa kara maka nan sa'ad gidan halimatu sa'adiyya hibzul amanat ya shahara da rike amana hanna na kariya tana cewa la yukhzika Allahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksuwal ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq wa taqri ad-dayf na na ta ce Allah ba zai tabar da kai ba kana sada zumunta kana ciyar da marashi kana aikin alheri kana kaza kana kaza tace to duk mai irin wannan Allah baya tabar da shi sallallahu alaihi wasallam to sai kuma mahimman abubuwa da suka faru guda shida bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karɓar ransa na'am hijira zuwa madina babban hadisa ce da ta faru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kogon saur yayi kwana uku daga alhamis zuwa lahadi da daddare litinin da safe suka wuce madina wannan muhimmin al'amari ne da ya faru a tarihi shi yasa ma ake lissafin hijira daga kansa na biyu ce biyu yace gazwatu uhud gazwatu uhud babban al'amari ne da ya faru a cikin tarihi shekara ta uku bayan hijira a cikin watan shawwal shi ma ya faru ne ba'dal bi'sati sulhu daibiya sulhu biya shi ma yana cikin mahimman al'amura da suka faru wanda aka yarjejeniya tsakanin ƙuraishawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ha aka rubuta haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama quraishan bismillahir rahmanir rahim suka ce bu su yadda ba sai dai a gyara a ce haza ma salaha alaihi muhammadu bin abdullah quraishan mun ga muhimmin al'amari ne da ya faru a hijira an samu uku sai al-isra wal mi'raj isra'i da mi'raji wannan tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa baitul maqdis daga nan zuwa saman bakwai zuwa inda yake jiyo alƙaramin kudura ana rubutu sai da ya ji ƙara alƙalami yana ƙid yana rubutu wanda yake duk abin da zai faru a duniya ana rubutawa to wannan sai da ya je gurin da ya je wannan to tafiya isra'i da mi'raji babban al'amari ne da ya faru bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faru kun ga an samu abubuwa hudu kenan sai fatahu makka ice ga fatahu makka wanda shi ma babban nasara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatahu makka kuma shine ya kawo nasarar share gumaka ga baki ɗaya daga cikin ka'aba aka tsarkake aka ibada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umara daga tan'im daura daya tsagewar wata ikita rabatu sa'atu wan shaqqal qamar shi wanda ya kashi ne kafin annabta wanda yana cikin abubuwan da quraisha suka ce a nuna musu aya inda ga Allah yake wace aya kuke so suka ce wata ya tsage watan ya tsage to an samu abubuwa guda shida wanda suka faru muhimmai a cikin bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga dawa na ce muku abubuwa nawa ne abubuwa bakwai ne aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallama af'alun nabi sallallahu alaihi wasallama taqriratun nabi sallallahu alaihi wasallama sifatun nabi al sifatun nabi al-khuluqiyya as-sira qabla al-bi'sati as-sira ba'da al-bi'sati a wajen malaman in sun ce sunna a wajen malaman usulin fiƙi uku daga cikin wannan in sun ce sunna suna nufin aqwalun nabi taqriratun nabi da af'alun nabi sallallahu alaihi wasallama dan da su ake gina hukunci to sai sunna a wajen malaman fiqihu idan malamin fiqihu ya ce wannan abun sunna ne wannan farilla ne wannan mustahabbi ne wannan makaruhi ne wannan ja'izi ne to sunnan me yake nufi in ya ce a wannan abin sunna ne a fiqihu ba dan kaka je wani gurin ka ce kai ahlus sunna ne wani ya ce ma kuma ahlu farilla ne na'am me ma'anar sunna a bakin malaman fiqihu Abin abinda suke nufi abinda in kayi za ka samu lada in ka bari ba za a baka alhaki ba shi suke cewa farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah farillan hajji sunnonin hajji mustahabban hajji farillan zakka sunnonin zakka mustahabban zakka farillan azumi sunnonin azumi mustahabban azumi komai a gurin yana da farilla yana da sunna yana da mustahabi kuma akwai makaruhi akwai haramun da in kai a ciki su ake kira alakamu takalifiya alwajib, almustahab, almakaruh alharam, alja'is. Su ne al haram guda biyar wanda malaman fiqhu suke faɗar abubuwa matsayin abubuwa a kai in kana karanta fiƙo sai da an ce wannan haramun ne ko a ce wannan makaruhi ne ko a ce wannan wajibi ne ko farilla ne ko a ce wannan mustahabbi ne ko a ce wa yukrahu wannan abin makaruhi ne to a wajen malaman fiqh abin da suke nufi kenan malaman suluki kuma in sun ce sunna su suna nufin sunna shine al-akhlaqul fadila ɗabi'o'i masu kyau kamar gaskiya amana mutunci karamci tausayi girmama na sama bin iyaye girmama makota girmama yan uwa da dangi girmama manya tausayin na ƙasa neman ilimi duk waɗannan a gurinsu waɗannan halayen masu kyau mai yin su shine sunna a gurinsu malaman aƙida kuma in sun ce sunna suna nufin at-tamassiku bima kana alaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu Ƙaulan wa fi'lan wa i'tiqadan wa sulukan ka tsaya ka rike abinda annabi yake kai da sahabbansa ka kudirce ka aikata ka faɗa ka gudanar da ka ciki da waje akan abinda da annabi yake kai da sahabbansa shine ma'anan sunna a wajensu kun ga wannan shine ma'anar sunna a wajen malaman nan da muka yi bayani guda nawa guda takwas sunna luga sunna fil qur'an sunna fis sunna sunna inda ulama'il hadith sunna inda ulama'il usul sunna inda ulama'il fiqihi sunna inda ulama'il suluki wal akhlaq sunna inda ulama'il aqida takwas kenan to waɗannan abubuwan guda takwas malam duk zai tattauna su shi yasa ya ce sharku sunna kun ga kenan a ammu daga sunna faffada zai ɗauko mana zai ɗauko a ƙawalin nabi a fa'alin nabi ta ƙariratun nabi a ƙidatun nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi duk zai mana bayani to shine ma'anar sharhu sunna kun ga yanzu kenan mun gama da bangon littafi in darasi ya zo na gaba za kuma mu shiga kwanduwar littafi za mu dinga karatu dama na awa ɗaya sai ya amsa tambayoyi kwata yanzu za dinga karatun awa ɗaya da kwata insha Allah أعوذ billahi السميع